garin birnin kwanne da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya an gudanar da bukin nuna wani lodin miyagun kwayoyi da jami'an tsaro suka cafke a kan iyakar Nijar da tarayyar ta Najeriya yayin da ake kokarin shigowa da ita daga makwabciyar kasar ta Nijar kwayoyin kudaden su ya kai kimanin sefa miliyon biyar. ga karin bayani daga ɗaya daga cikin shugabannin rundunar tsaro na 'yan sanda ta garin birnin kwanne game da wannan wagegen kamu cewa cewa da Umaru Isa. Tun le 9 October 2010 ne mun same shi. Yaran mu na Compagnie Mobile de Control de Frontières CMCF ne ya same su. Vraiment alhamdulillah ko da rana ko da dare suna daji suna patrouille. kuna gani dai nan zuwa gaba suna yi kokarin su insha Allah. Muna so al'umma kawo duman sai sun samu labari su fada munu suna gani komi da komi yana dai tare ne. Shugaban gunduma da magajin garin birnin Kwani da magabata na gargajiya ne suka halarci bukin gabatar da waɗannan ƙwayoyin kamar yadda daraktan gundumar birnin Kwani na 'yan sanda Malam Hamisu Shuda ya yi wa manema labarai ƙarin bayani. Wannan ƙwaya dai ranar da wannan watan Oktoba ne jama'an tsaron wanda suke gadin yakoki suka kama wannan tramol da ake cewa komprime kwaya-kwaya dubu dari biyu dama cikin sati biyu sati biyu zuwa uku haka sun an kama ita kwayar dubu hamsin kenan ya kai dubu dari biyu da hamsin shine duka an aka jimilla aka kudin su za su kama miliyon talatin da bakwai da cika dari biyar to ka gani wannan abu ne wanda ya kamata a zo a jinjina mu don mu ji daɗin aiki kuma mu ji daɗin kama ƙarfi. don mu ƙara wannan aikin. Shi ko magajin garin birnin Kwanni Dr. Asuman Sumaila ya bayyana cewa wannan ba karo na farko ba ne 'yan sandar ke irin wannan kamen kamin ya kira domin hukumomi na koli su ƙara tallafa wa jami'an tsaron. Wanga karo sai ce ba shi ba ne na farko mun sha zakuwa na nan ga muga irin ayyukan da suke dangance da wannan fraud da ake yi ta ƙwayoyin da ke shigowa daga Nigeria su biyo ta Kwanni su huce. ko yau in kun diba kun gani irin kartunan da aka kama abin sai ba mutane mamaki Allah da nashi iko ya sa suna tsaye dare da rana biskan ayyukansu shine ke ba su damar lokacin da duk irin waɗannan kwayoyi suka shigo su kama su to ba abin da zamu iya yi sai mu ƙara kira ga al'umma dole irin wanga aiki sai ana hidi tunda in ka diba yau kanin kwanni da Nigeria iyakar tana da tsawo kuma akwai karamcin kayan aiki kenan ya kamata a ce mu yi kira ga gwamnati ya karo muna kayan aiki tun daga jami'an tsaro da lojistik da duka kaya dai wanda ya kamata a ce an sa waɗannan ma'aikata cikin kondisiyon na su yi wannan aiki. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.